lahadi biyar ga watan tara watan ramadana hijira 1447 wadda ta yi daidai da 22 ga watan biyu miladiyya 2026 muna cikin sura ta 42 ita ce ta shura ajiya mun tsaya ƙarshen aya ta 36 faɗin Allah subhanahu wa ta'ala fa ma utitum min shay'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa mata'ul hayatid dunya وما عند الله خير وأبقى amanu آمنوا وعلى ya يتوكلون yau bi iznihi ta'ala za mu ɗora daga kan ayata talatin da bakwai a wannan sura mai albarka faɗin Allah ta'ala wallazi na yi jitani buna ka ba'irar isi نعم. أرمى بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون بأن الله سبحانه وتعالى ta'ala ya mana bayanin dukkanin imani da dogaro ga Allah ta'ala al'amari ne wanda yake koye a cikin zuciya domin ba a iya gane mutum yana da imani da Allah kawai don an kalli zahirinsa kamar yadda ba a iya gane mutum mai tawakkali ne ga Allah don ka kalli zahirinsa abu ne wanda yake cikin zuci sai dai alamarsa ta kan bayyana ne a zahiri saboda haka sai zamana babu makawa kenan sai shari'a ta yi bayanin wasu alamomi na zahiri waɗanda suke nuna cewa akwai imani tattare da mai waɗannan ɗabi'u da halaye ko akwai kyakkyawan dogaro ga Allah tattare da mai wannan kyawawan ɗabi'u ko mai waɗannan halaye su kuma waɗannan halaye da za su bayyana sukan zame wa ɗan adam wato kamar su share masa munanan ɗabi'u da munanan alaye sannan su mai da kuma kyawawan alaye da ɗabi'u a tattare da shi ba don komai ba saboda su waɗannan ɗabi'u da suke bayyana alama ta imani ɗabi'u ne waɗanda suke ije munanan abubuwa wanda za su zamo shimfiɗa ne wurin kyawawan abubuwa to bayan Allah ta'ala ya yi bayanin cewa wa ma inda Allahi khairun lallai abinda ke gurin Allah na sakamako shine mafi alkhairi wa abuka mafi wanzuwa na amalu ga masu imani kuma waɗannan masu imanin wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma suna dogaro ne ga ubangijinsu hmm. to yayin da ya bayyana cewa Allah ya tanadi wani kyakkyawan sakamako mafi alheri wanda yake wanzazze wanda ba zai kare ba amma ga masu waɗannan sifofi guda masu imani masu dogaro ga Allah to tunda abu ne na zuci sai Allah ya fito da siffar su masu dogaro ga Allah da imani dan azabi sai Allah ya ce walladina sune waɗanda yajtanibuna kaba'iral ithmi suke guje ma manya-manyan kaba'irai na laifi walfawa isha kuma suna guje ma alfasha suna nesata kansu barin ita alfasha ɗin wa'iza ma gazibu Allah ce kuma duk sanda wani ya fusata su har suka fusata fusatar da ta kai su iya ɗaukan fansa ko mummunan mataki akan wanda ya fusata su ɗin sai Allah ya ce hum yaghfiruna amma sai kaga su kuma suna masu gafara suna masu afwa suna masu rangwami ga wanda ya aikata musu wannan mummunan wato abin da ya fusata su kaga wannan ɗabi'a ce ta za'iri da ta fito da bayanin waye Allah yake nufi a cikin mai imani mai dogaro ga Allah to ga siffar da zaka iya gane wanda Allah yake nufi a can mai imani din mai dogaro ga Allah sifa ta farko alladina yajtanuna kaba'iral ithm ai sune waɗanda suke guje ma manya-manyan laifuffuka mana suna guje ma manya-manyan laifuffuka da albasha. wannan aya tana da ƙira'a biyu a nan akwai ƙira'a alladina yajtanibuna kaba'iral ithmi waɗanda suke guje ma manya-manyan laifuffuka kaba'irai akwai kira'a kuma allazi ne ya buna kabiral ismi waɗanda suke guje ma babban laifi a kira'ar wallazi ne ya buna kabiral ismi waɗanda suke guje ma babban laifi sai malamai suke cewa in ka tattara dukkanin laifuffuka na gaza da wuce gona da iri ba laifi sama da shirka da Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka suna guje ma babban laifi a nan ana gudun ana nufin laifi na shirka mana ba sa aikata shirka ba sa mai haɗa Allah da wani gurin bauta saboda babu zunubi sama da shi wallazina Allah ta'ala na cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika kenan dukkanin sauran kaba'irai za su shiga ƙarƙashin maduna zalika amma shirka Allah ba zai yi ba saboda ka kira da ta bayyana ifradi waɗanda suke guje ma babban laifi ana nufin shirka da Allah subhanahu wataala amma kira da ta ce buna kaba'iral ismi suna guje ma kaba'irai na laifuffuka to anan kuma ya kunshi duk wani laifi da shari'a ta kira shi da suna kabira mana duk wani laifi da shari'a ta ce masa kabira ce wanne ne kuma laifin da ake ce masa kabira babban laifi malamai suka ce dukkanin laifin da ya siffantu da mummunan sakamako ko dai Allah ya tanadi ukuba akan wanda ya aikata a lahira ko ukuba ta addi a duniya ko kuma Allah ya kore imani ga mai aikatawa ko Allah ta'ala ya tabbatar da mai yin wannan bai daga cikin mutanen kirki ko Allah ya kira shi da suna fasiki ko ya kira shi da suna azzalimi ma'ana dai idan Allah ya siffanta shi da ɗaya daga cikin ire-iren waɗannan munanan sifofi ɗin wannan abin ya zama kaba'ir ana iya kiransa da suna mai babban laifi kuma waɗannan manyan laifuffuka ba su taƙaita a kan abu ɗaya ko biyu ba shi sanya malamai suka ba da siffa duk laifi da ya ƙunshi wannan za ka iya kiransa da kabira za mu ga nassoshi na hadisan manzala wani lokacin su ambaci wani nassoshi na alkur'ani su ambaci wani to duka waɗannan in ka tattare su da sun shiga cikin kaba'irai misali manzala ya haɗe wasu guda bakwai a hadisi ya ce ejitanibu asaba almubiqat ku guji abubuwa guda bakwai masu sauran allakar ba kaga sai ya danganta siffar suna saurin hallakarwa kaga kaba'irai ne na farko daga ciki yace al-ishraku billah hada Allah da wani wanda dama shine a waccan qira'a ta kabiral ism malamai suka ce shirka ake nufi don babu laifi a kaba'irai sama da ita ita ce lamba daya to sai nan ma manzo Allah ya fara da ita hada Allah da wani wurin bauta na qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq kasharan da Allah ya haramta sai da haƙƙi shine na biyu na uku wasir sai sihiri tsafi ko asiri na hudu wa aklun riba da cin riba na biyar aklu malul yatim cin dukiyar maraya na shida a tawalli yawmaz zahab guduwa ranar da ake dannawa wurin yaƙi mutum ya gudu daga wurin yaƙi sannan sai na bakwai qazful muhsanatil ghafilatil mu'mina jifan mata katangagu, kamammu waɗanda hankalinsu baya kan albasha. mutum ya dinga jifansa yana cewa yan iska kaga duka waɗannan abubuwan guda bakwai babu wanda nassi na Alƙur'ani ko na hadisi bai zo da narko akan ɗaya daga ciki ba kaga duka waɗannan ka ba irai ne to amma bai takaita a kansu ba domin ya zo cikin wani hadisin ko manzo Allah ya faɗo wasu abubuwa kamar misalin ne saba ma iyaye shi ma kabira ce haka nan me halatta keta alfarmar ɗakin Allah ko makka mutum ya je harami na makka ko ƙasar makka ya zai keta alfarma ya yi saƙo aka ga Allah ta yi nufin laifi in kai zina ma azaba wa man yurid bi ilhadin bi zulmi saboda haka kaga kenan kabira ce ita ma wannan daga cikin kaba'irai ga kuma me mutum yana cikin birni yana addini ya tattara ya koma ƙauye abinda ake ce ma'uzula an hana ka koma mai ka tattara ka inda ake addini ka koma inda babu addini shi ma laifi ne ka ba'ira sai fa idan inda kake ba za ka iya yin addini yadda ya kamata ba haka nan shan giya haka nan rantsuwa ta algamus mutum ya rantse da Allah dan ya danne haƙƙin wani akan ƙarya haka nan sata haka nan haramta ko hana ragowar ruwa ga matafiyi kana da ranar ruwa a hanya matafi yana jin kishirwa ka hana shi yana cikin ka ba'irai dan manzo Allah yake mai wannan ko kallon rahama Allah ba zai masa ba kaga an rataya da wata ukuba kenan haka nan misali ko ka hana makiyayi shi ma ragowar ciyawa bayan kuma kana da ka gama bukata da ita gashe da zir a wasu ruwayoyin ma manzo Allah ya hada da me ya hada da bayan shirka da Allah sai kuma wato ya bayanin mutum ya kashe ɗansa don gudun talauci haka nan mai zina da matar makunci kaga cin amana ce gagari a wani ba za ce mutum ya jawo wa iyayensa zagi shi ne zagi iyayensa aka ce yaya yake ya zagi iyayen wani sai shi wancan ya zagi nasa kaga ya zagi iyayensa kenan wannan kaga yana cikin me kaba'irai domin sun kawo shi duniya sun tarbiyyantar da shi sun ciyar da shi sun tufatar da shi sanda bai da lafiya sun sama masa magani shi kuma yanzu babu abin da yake musu illa zai domin ya zagi wani wancan yara ba kaga ya zagi me iyayensa kenan saboda haka anan kaga laifi ne shi ma ga zagin musulmi wanda annabi yana cewa sibabul muslimi fusuq yace wa qitaluhu kufur ya karar musulmi shi ma kafirci ne duka waɗannan kaga suna cikin kaba'irai wani hadisin kuma ya yi bayanin mai keta mutuncin mutum ka zo ka ci mutuncin ɗan uwanka musulmi shi ma mai yana cikin kaba'ira haka nan wasu ruwayoyin sun haɗa mai barin sallah ba tare da uzuri ba ka yin sallah har wata sallar ta zo kai sai ya zama ma kai aya ta alƙur'ani kuma sai ta kawo ɗaya ƙauna daga wato mai rahamar Allah ko ɗaya bai daga samun wani abu Allah ya ce mai wala ta yi asumin rau'illa innahu hula ya yi asumin rau'illa illa kaumun kafirun kaga wannan ya nuna me wata ayar illa alkhasiruna illa kaumun khasirun sai ta babu sannan wani wurin kuma kamar mai wato waɗanda suke ma Allah mummunan azzannina billahi zanna sau alaihim da'iratu sau hakanan cutar da wani a cikin wasiya duka waɗannan idan ka tattaro su gaba ɗaya ga ha'inci daga dukiyar al'umma wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yau qiyama duka waɗannan idan ka tattaro su duk sun shiga cikin kabari shi sanya ibnu abbasin yace ai sun fi kusa da wajen 700 ba domin wasu da aka ce masa guda bakwai ne ce a'a ai san haura 700 abinda ibn abbas yake nufi yana nufin irin wannan bayanin cewa nassi ya zo ya tabbatar da abu kaza laifi ne abu kaza laifi ne ya rataye wata hukuma tattare da shi to ne ya zama kaba'ira to su waɗannan da Allah ya ce masu takawa masu tawakkali da Allah subhanahu wata'ala suna guje ma waɗannan kaba'ira ba a ganin suna yi kaga alamar musulmi mai imani ne ba da awaci a baki ba a a kalli abin a zahiri idan an ga waɗannan manya-manyan laifukan baya yin su ya guje su sannan baya zarcewa a kan ƙananan laifuka, to wanda za a ce masa mai imani ne mai dogaro ne da Allah subhanahu wata'ala sa'annan Allah yake kuma walfawa isha suna guje ma alfasha shine abin da ya wuce gona da iri wurin laifi malamai suka ce alfasha a nan ta kunshi zina musamman saboda gurare da yawa alkur'ani yana da alfasha wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila manzo na yake lam tazhar alfahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihim at wal awja'u allati lam takun fi alladhina madaw yace duk sanda mutane suka yada alfasha ta yaɗi cikinsu har suna bayyana ta ya ce annoba da cututtukan da 'yan gabansu magabatansu ba san da su ba sai ta yaɗi kuma alfasha a nan ana nufin zina saboda haka suna guje ma waɗannan kaba'irai haka nan suna guje ma alfasha ta zina ba ta yin ta sa'an nan Allah ya ce za ma gadi kuma duk sanda suka fusata ma'ana duk sanda. wani ya fusata su ya cutar da su ya yi abin da zai jawo su fusata Allah ya ce hum ya sai ka same su suna masu afuwa suna masu yafiya ba su ɗaukan fansa a kan shi wannan wanda wato ya aikata musu ba daidai ɗin ba ba don komai ba ba wai don tsoro ba a'a sun bar shi ne saboda Allah subhanahu wata'ala ya faɗi cewa ɗabi'arsu suna yin afuwa yayin da suka samu iko wannan ita ce alama da ta nuna mai wannan za'iri ne yana da imani kuma yana da dogaro ga Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya ce والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون ثم ستجب أن يتي والذين استجابوا لربهم sune kuma waɗanda suka amsa ma Ubangijinsu, izuwa ga dukkanin abinda Ubangiji ya kira su zuwa gare shi, na umarni sun aiwatar, na ami sun guje masa, kaga sun amsa kiran Ubangiji a dukkanin kiran da Allah ya yi musu in ya kira su zuwa ga ayyukan kirki sun amsa sun aiwatar an kira su zuwa ga guje mabarna sun guji wannan barna din kaga sun amsa wa ubangiji subhanahu wata'ala wannan sifa ce dai ta waɗannan bayan Allah nan, bayan wannan kuma Allah yake wa aqamus salata sannan kuma suna tsayar da sallah ma'ana suna ba da sallar A akan lokacinta bisa tsarin da Allah ta'ala ya yarda suna masu kiyaye ita rukunan sallah ɗin da sharuɗan sallah baki ɗaya wannan ya nuna kiyaye sallah alama ce ta imani rashin kiyaye sallah alama ce ta fasikanci ko da mutum yana da aure yana da imani in bai ba kiyaye sallah ƙarya yake yi a ba su ne shi sannan Allah ya ce wa amru shura bainu sa'an nan daga dai tuffansu lamarinsu ko sha'aninsu na abin da ya shafi al'ummarsu gaba ɗaya idan ya taso shura bai na shawara suke yi tsakaninsu wani baya ɗaukar ra'ayi shi kaɗai ya yi ƙarfa-ƙarfa ya ce dole sai ra'ayinsa ko shi shawararsa da ya kawo dole ita za a su idan wani muhimmin al'amari ya taso shi ne ɗin. ɗinsu ma'ana amru'um sha'anuhu idan sha'aninsu sha'ani da ya shafi al'ummarsu gaba ɗaya ta taso musu ta tunkaro musu sai zama shura bai sai zama shawara ne tsakaninsu za a tattauna sannan a fitar da matsaya shi sa a wani wurin Allah ya kira annabi yake kiyaye wannan mabda'i shura din hmm. Babu ma rahmatin min Allah lintalahu ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم kai shawara da su amri a cikin lamari ko sha'ani wanda ya taso kuma za mu ga har manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran wannan manyan masu imanin da suke tare da shi waɗanda a gurinsu muke yin koyi za mu ga sun ɗauki wannan mabda na shura yanzu misali lokacin da manzala ya je badar sanda ya je filin badar inda ya fara tsayawa ba nan aka tsaya ba a ƙarshe aka yi amma da ya tsaya a nan gurin saboda lamarinsu shawara ne sai wani daga cikin sabai ya manzala wannan gurin da muka tsaya muka yi sansani a nan dabara ce cikin dabarunka na yaƙi ko ko umarni ne na Allah wahayi ne domin in wahayi ne in Allah ne ce a tsaya a nan to za a tsaya a nan sai an yi nasara tun da shi ya bada umarni sai maza Allah a dabara ce cikin dabaru na yaki kaga ya san kenan ba ba bane sai ce to nan ba gurin tsayawa ba nan ya kamata mu tsaya ba sai maza Allah ya ce to me me shawarar kai ce saboda nan gun mun yi nesa da inda ruwa yake ba mu san kwana nawa ko kwanaki nawa yakin zai dauke mu saboda da kan je mu tsaya mu yi sansani kusa da inda rijiya ta ko da ruwan mu zai kare muna da buƙatar ruwa ga rijiya kaga shi manzo Allah karbi shawara ya a tafi sai aka tattara aka tafi can inda yake aka yi ne kaga amruhum shura bainahu haka nan a yakin a yakin khandaq lokacin da aka samu labarin Quraish ta taho da mayaka sama da dubu goma sha manzala ya ga madina ba za su iya tunkarar waɗannan mutum dubu goma sha biyu ba me ya yi shawara yi da sami ya za a yi fita za mu yi mutare za a hanya ko ku a madina za a zauna shawara ta kama cewa a tsaya a madina kar a fita a nan sai salman al ya kawo shawara yake abinda za a yi ba haka kalla saboda a lokacin ɓangarori uku na madina duwatsu ne ba za su iya aurowa ta nan ba saboda haka wannan ɓangaren da zai yi su iya shigowa ta ƙasa sai ce to mu a ƙasar faris muna yin wani abu shi ne wannan gwalolo ɗin saboda haka sai aka ji sai aka haƙa wannan ramin yadda idan ƙureshi sun zo ba za su iya tsallako ramin ba domin duk dokin da ya yi yunƙuri ko na kuma zai tsallako zai faɗa ciki iya faɗa cikin ramin kuma ba zai iya fitowa ba sau da aka da annabi da sauran sabai aka zauna kwana uku ba ci ba sha ba mace ana haka sai da aka haka wannan ramu kaga da kuri sha suka sai suka tsaya daga bakin wannan ramu sai dai kallon kallo sai yan harbe harbe da yan jefe jefe amma ba za su iya horo ba. kaga duk me yaji wannan mabda'i ne na me na shura na shawara kuma za mu ga wannan mabda'i na shura shine kuma sahabban manzala suka ɗauka bayan manzan Allah shi sai na abubakar ya ɗauka yakan yi shawara ya tattauna shi umar ya ɗauka yakan yi shawara ya tattauna kai hatta zaɓar sayan na usmanu shura ne mana mabda'i ne na shura domin da suka ce da umar ya ayyana khalifa sa sai ce ba zai ayyana sai ce yana ganin babu wanda ya cancanci ya zama khalifa bayan sa sai ɗaya daga cikin waɗannan mutane wanda manzon Allah ya rasu yana mai yarda da su sai kawo usman Aliyu Talha Abdurrahman ibn Auf Sa'd ibn Abi Waqqas Zubair ibn al-Awwam yace waɗannan mutum shida yace su sannan sai ce a ƙara da ɗansa Abdullahi dan Umar shi a matsayin ƙuri'a yayi yi zaɓe ka a zaɓe shi ya ce kawai cikin sa fitar da mutum daya ya ce in sa'adu ya samu shugabanci ya ce a goya min baya ya ce cire shi da ne da kan shugabanci a kufa sanda nake mulki ba na cire shi don ina tuhumarsa ba ya ce in kuma bai samu ba duk wanda ya samu khalifa bayana ya nemi taimakonsa zai taimaka masa kaga bayan rasuwarsa shura aka yi da aka zo aka zauna tattaunawa aka yi aka fitar abdurrahman dan abu ya ce wasu su janye ya kai shuru aka ce wasu su janye sai mai zubairu ya ce ya janye wa aliyu sa'adu ya ce ya janye wa usman a ya ce ya janye wa abdurrahman ibn auf dai sun janye sun ce basa sa su kaga yin saura mutum na saura mutum uku saura abdurrahman ibn auf da usmanu da aliyu sai abdurrahman ya ce da su da usmanu da aliyu to ɗaya daga cikin ku ya janye wa ɗaya sai suka shiru sai ce to ni kun yadda ni in zaɓi ɗaya daga cikin ku kuma bisa amana da alkawari ga Allah ba zan zaɓi wani ba sai wanda ya fi kaga me yake nufi ya janye ba sai suka ce sun yadda kaga shi ma ya janye sai rage saurawa saura aliyu da sayyidina usman saboda ka sai zauna da aliyu kaga shi abdurrahman ya zama shugaban zaɓe ke sai zauna da aliyu ce kana da kusanci da manzan Allah ma ka zaɓe ka mai yadda annabi ya yadda umar yadda abubakar ya yadda umar in na zaɓi ɗan uwanka bai ce zan masan baya zan goya ma baya a yi addini aiki ya zauna da usmani shi ma abin da ya faɗa ki daga nan sai kyalin su sai shi bai dinga bin dattawa cikin sahabbai yana jin ra'ayinsu kaga shawara kenan amruhum shura bainahum sai ga mafi yawanci majoratin waɗannan manyan sahabbai da dattawa sun fi karkata zuwa ga usman da ya gama tattaro ra'ayin waɗannan sai ya shigo wannan guri kawai ya ce usman ba na hannunka ya miƙo hannu ya kai na zaɓa a matsayin khalifa nan take ana zaɓarsa sayid na aliyu ne ya mu baya ba zuwa kotu ba zuwa kaza ba waye ba waye shikenan shi zai sai suka zauna lafiya wa amruhum shura shura bainahu abinda Allah yake nufi kenan mana daga cikin siffan su al'amari in ya taso musu yakan zamo shawara ne tsakanin su na Allah yake wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma suna ciyarwa daga abinda muka azurta su da shi min anan wasu suna cewa tabidiyya ne ma'ana suna ciyar da wani sashi daga abinda muka azurta su da shi ba gaba ɗaya ba wasu malamai suka ce a min dinnan ta jinsi shi har ma malam usaimi ne ke cewa an dauke ta akan jinsi yafi akan a dauke ta akan tabi'id domin in kace na jinsi ya nuna kenan suna ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi kaɗan ne ko mai yawa ko gaba ɗaya saboda cikin sabon mazala ko wanda ya ɗau dukiyarsa gaba ɗaya ya bayar akwai wanda ya ɗau rabi ya bayar akwai wanda ya ɗau mafi yawa ya bayar kenan daga cikin alayyar waɗannan bayan Allah suna ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi sawa'un kaɗan ne ko mai yawa ko gaba ɗaya wannan ita ma alama ce ta cewa sun yi imani da Allah kuma suna dogaro da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون gaba Allah الله يتي والذين su ne waɗanda su dai waɗannan waɗanda suka yi imani suka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su ne waɗanda idza asaba umul baghi su ne waɗanda idan mai zalunci ya zalunce su mana idan wani abu na zalunci daga azzalimai ya shafe su hum yantasiruna ya ce suna kare kansu ma'ana ba sa barin kawai mai zalunci ya zalunci shi kenan ya tafi abinsa a'a idan azzalimi ya yi zalunci ko mai ta'addanci ya yi ta'addanci gare su to a nan su bayan tasiruna suna mai da martani ma'ana suna ramawa suna rama abin da aka yi musu ba sa bi ƙalewa shi sa wani wurin Allah yake cewa da ya faɗi masu imani bayan ya ce illal na amanu wa amilu hati wa zakaru Allah tsira. sai ce me wantasar min di ma ba mana suka ɗau suka yi ramuwa suka ɗau fanta bayan zalincin da aka yi musu mana ba su bari ya wuce kenan bai daga cikin ɗabi'a ta mai imani kawai a zalimi ya zo ta zalintarsa shi kuma ya haɗa hannu kalli shi shi sa maza Allah ce la yudabul mu'minu min jibrin marratayn ba a saran mummuni tara mai ɗaya sau biyu in aka yi ɗaya aka yi na biyu to sai ya ɗau mataki kenan wannan aya fa bata ci karo da ayar da ta gabata ba cewa idan aka fusata su hum yaghfiruna sukan yi abuwa din can idan wani musu abu na batawa wanda ba a fahimci cewa ke ta addini ko ke ta alfarma ba to sai su yi abuwa su kau da kai nan kuma mutumin da ƙarar zalunci yayi da gangan yayi to anan ba sabu sai sun ɗau mataki sau da ka lusaranci ne kawai a ta cin mutuncinka kana zaune kawai kana kanu ba tsari ne na masu imani ba wani lokacin ka ƙwanƙwashi shi wanda ya ma don ya san kafa sanin mai kake yi ina fata an gani sau da ka su ba lusarai ba ne kawai a musu abin da aka dama a taka su a zauna lafiya a'a in aka taɓa su suna ɗaukar mataki shi ne ma'ana wato na isa asaba umul baghy sune waɗanda idan mai zalunci ya zalunce su to fa alankum yantasiruna mana suna daukan wato fansa suna mai da martani suna rama abinda aka yi musu al-imam ibn al-jawzi anan yana cewa wannan wato daukan fansa din ko zaluncin yace malamai sun kasa shi gida uku akwai zaluncin da kafirai za su ga musulmai idan kafirai suka zalunci musulmai musulmai ba su haƙyalewa in sun yi afuwa ɗaya na biyu to za su dau mataki kenan a nan bayan allah na ƙware ba za bari kawai a ce musu cin kashi ba za bari za su nuna su ma fa sun san me suke Ɗaya kenan ko kuma wani cikin musulmi ya zalunci wani cikin musulmi nan ma musulmai za su iya ne za su iya wato kwato masa haƙƙi ko shi kansa ya nemi haƙƙinsa wanda wanda shi ma Allah ya faɗa ƙarara wa in ta'ifatani min al-muminai na qatatalu faslihu bainahuma amma me yace fa in bagat ihdahuma ihdahuma al ukhra in ne ta yi zalunci ta wuce gona da iri akan ɗaya mai Allah ce da mummunai qatilul lati tabmi gaba ɗaya musulmi ko yaki wanda ta yi zalunci sai ta yi ta tafiya ila amrillah sai ta dawo kan umarnin ubangiji shine ne ta dawo kan adalci kan tsarin da Allah ya sani to na zawo kan wannan to kuma sai a daidaita shine fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin sai kuma na uku malai yace shi kuma wanda yake abdi ya kunshi zalincin da dukkan wani azzalimi zai kawo musulmi ya zara makami ya cutar da dan uwansa ko kuma me ya zare makami akan waɗanda ba musulmi ba ya cutar da su nan ba musulmin sai sun yi maganin sa saboda shi musulunci wani irin addini ne wanda in ba shi aka yi wa za wahala za a sha in musulmi kafiri ya zalunci musulmi an ce musulmi kai yadda in musulmi ya zalunci musulmi ɗan uwansa ya halitta ne haƙƙinsa idan kuma wani ma musulmin ya zalunci wanda ba musulmi ba shi ba ya halitta a karɓa masa haƙƙinsa don yana ba musulmi ba a ce a zalunce shi ba shi za lokacin da wani bayan ude a madina ya tashi rantsuwa sun samu jayayya da wani a kan kasuwanci sai balanzari ya ce na rantse da wanda zistafa muhammadan alal na rantse da sarkin da ya fifita annabi a kan talikai baki daya shi ba bai gudun da ya tayi rantsuwa zai ce wanda zistafa musa alal na rantse da wanda ya fifita annabi musa a kan talikai sai balanzari ya fusata ya zai ce Allah ya fifita annabi musa a kan talikai kina annabi muhammadu sai kwaɗa wannan bai gudun ne. ya gaura min mari don mai sa zai faɗi haka amma kaga da bai ya tashi kai ƙara ina ya kawo ƙara wurin manzan Allah tare cewa bai ne bai yarda da annabi Muhammadu ba hasali ma ta'addanci suke wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma da ya sai ya kawo ƙara gurin manzon Allah saboda mai ya san anan za a kwato masa haƙƙinsa to duka waɗannan nau'o'in na zalunci idan aka zalunci su masu imani hum yantasiruna lafazin yantasiruna wasu malamai suka ce yantasirun zai iya ɗaukar su ne su mai da martani su rama gwargwadon abin da aka yi musu za su rama irin abin da aka yi musu ko su kwato wa kansu haƙƙi wani tafsirin kuma wasu malamai suka ce idza hum yantasiruna ko hum yantasiruna mana ana nufin sashinsu sukan haɗu su taimaka ma sashi sai zama wanda aka zalinta sauran musulmai sai su haɗaka su goyi bayan wanda aka zalinta su ƙwato masa haƙƙinsa duk wannan ɗabi'a ce ta waɗannan bayan Allah masu imani ashe kenan duk mutumin da ya yi da'awar imani da Allah ya yi da'awar dogaro ga Allah to ya kamata a ga waɗannan sifofi sun bayyana tattare da in suka bayyana tattare da shi ya tabbata mai imani mai tawakkali ga Allah idan babu ko ɗaya daga ciki to ya tabbata ƙarya yake yi da awa kawai yake yi a baki Allah ya kiyashe mu na'am وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين الله سبحانه وتعالى يتي وجزاء سيئة ساكمكم ممونة تو أنا سيئة مثلها شيني ممونة فتوكتنسا ma'ana jaza'u sayyi'atil musii shine me huwa sayyi'atun mislu ma'ana sakamakon mummunan aikin da mai munana aiki yayi shine ai masa sakayya da mummuna kwatan-kwatan abin da yayi ba ai masa ukuba ta kwatan kwatankwacin laifin da ya aikata wannan shine musulunci shi sa a wani wurin Allah ke cewa wa katabna alaihim annan nafsa bin nafsi ko aya ash-shahru al-haramu bish-shahri al-harami wal qurbatu billah Allah ce mai famani tada alaikum wanda ya muku ta'addanci ba ta du alaihi bi misli ma ta da alaihi kuma ku masa kwatankwatan irin abin da ya ba wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma in za ku yi ukuba to ku yi gwargwadon irin yadda aka yi muku kuma za mu ga manzala yana aiki da wannan aya a za'i wani bayahude ya kama wata yarinya ko wata matashiya saboda tana ɗauke da wato Sarka da 'yan kunnaye na azurfa wata ruwaya na gwal a wuyanta ya kama ya kwace da ya ga za ta yi abin nan sai ya matse ta ya ɗora kanta akan dutse ya ɗau wani ƙaton dutse kuma ya da cikin nata da shi ya fasa mata kai Ya ka ɗauko ta aka ta wurin annabi tana mai magagin mutuwa Mazanai ce wa ya fasa miki kai shiru ba ta iya magana sai maza ya fara jiru sunayen yahuda wane ne sai ta yi haka wane ne ana kawo sunan wannan bai hudu sai ta yi haka sannan sai ta mutu sai mazanai ya sa aka kamo bai yahuda da aka kama shi aka bincike shi ya tabbatar ya yi manzala ya ce shi ma ku je ku ɗora kansa kan dutse ku ɗauki dutse ku fasa kaga waje za a sayyi'atin sayyi'atun sakamakon mummuna ga wanda ya aikata mugun aiki shi ma a yi masa sakayya ta mummuna kutankutan abin da. sai malamai suka ce a nan akwai halaye guda biyu akwai abin da za a iya rama to sai a rama gwargwadon yadda kamar yadda wannan ya fasa kan wannan shi ma an fasa kansa ya mutu yadda ya kashe ta shi ma an kashe shi tsarin da ya bi ya kashe ta shi ma an bi wannan tsarin an kashe shi shi sa kaga wannan shine abin da ya cancanta aima waɗannan mutanen banzan da suka kashe wannan baiwa Allah da 'ya'yanta guda shida ɗin nan ko guda bakwai abin da ya kamata a yi musu kenan yadda suka yi mata kisan gilla su ma a musu kisan gilla jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha wannan shine zai tabbatar da adalci amma mutakar ba irin waɗannan ake ba to masu laifin sai su ci gaba da taɓargaza saboda sun san idan ma sun yi aka kama su ajiye su za a yi na ɗan wani lokaci bayan wasu shekaru a cike su to suka ce idan abin zai yi araba rama to kwatankwacin yadda ya haka za'a yi shi ne ma'anar faɗin Allah da ya ce annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal amfa bil amfi wal udna bil udni wal sinna bil sinni wal jiru a bil ya kwakule ido a kwakule masa ya balle haƙori a balle nasa sai hali na biyu akwai abin da in yi ba za a iya ramawa da wannan kwatankwacin abin da yi me yasa saboda musulunci ya hana to tunda musulunci ya hana a nan sai a yi masa ukuba wadda za ta kai ma'anar ramuwar irin wannan abin da yi sai a kalli mai musulunci ya yanki misali ya ƙona shi da wuta ya kashe shi to shi ba za a ƙona shi da wuta ba me yasa saboda annabi ya hana manzana yana cewa la yu'azzabu bin nar illa rabbun nar mai azaba a azaba da wuta sai ubangiji wuta shi kaɗai zai azaba da ta to kaga nan me za a masa zai a binne kansa sai a kashe shi saboda me yasa ba a kona shi da wuta ba saboda annabi ne ya hana a nan ba za a yi batun da manzala ya hana ko kuma sai ya ji masa rauni a ɗayan raunin nukan da ba a iya ramuwa a nan kaga sai dai a biya diya waɗanne raunin nuka ne ba a iya ramuwa akwai ja'ifa raunin da ya shafi ciki akwai mai shujat wanda ya shafi mai ka wannan raunin ba a rama in ya fasa masa kai ya tsaga mar kokon kai ba za a ce za a fasa masa kai ya tsaga masa kokon kai ba domin in shi wannan ya rawi shi wannan ba lalle ne ya rayu ba saboda haka anan sai dai a biya diya haka in ya bar mamar a ciki ya huda mar ciki to shi ma nan ba za a yi ramuwa ba saboda shi ran masa ta iya ya mutu sai dai mai abiya biya haka in yi jimar rauni wanda har ya kai kashi a hannu ko kafa to shi ma nan ba za a yi ba sai dai abiya biya to ire-iren waɗannan su kuma sai abu tsarin da shari'a ta take shi ma sannan kuma alkali ya kalli hukumar ta ce a yi masa a yi masa wannan diya zai biya haƙƙin wannan mai kuma ba zai biya haƙƙin ba sai mai laifi ya warke wurin ya zama babu wata matsala idan ya yanke shi a hannu da ya warke sai ya zama hannun baya aiki to abin ya tashi daga maganar ciwo yanzu sai dai biya diyar hannu ɗaya raƙumi hamsin zai bashi ko ƙima kuɗi raƙumi hamsin ina fata gani to kaga anan jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha sakamakon mummuna shi ne mummuna ne kwatankwacin abinda mutum ya aikata Allah ce faman afa amma wanda ya yi afuwa, ya yi rangwami ya yafi ga wanda ya muna na gare shi wa asla'a ya kyautata wato wannan alaƙa da take tsakaninsu ya ce ya yafi wancan abin da aka yi masa to fa ajruhu ala Allah ladan sa yana gurin Allah subhanahu ta'ala babu makawa Allah zai bashi lada na abin da ya aikata kuma Allah ba zai taɓa tozartar da ladansa ba domin Allah yana san afuwa shi sa a duka waɗancan ayoyin ma da Allah ya ce ayi irin abin da mutum yayi can bayan ya ce wal juru'a ya yace raunin nuka qisasi za a yi sai Allah ya ce faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratu wanda yayi sadaka kuma ya yafe to ya zama masa kafara wancan ma yace wa in aqabtum fa aqimu misl ma uqimtu bi sai ce me wala in sabartu da za ku yi hakuri ku yafe la huwa khairul lisabirin shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Huraira yake cewa ma nakasat sadaqatul mal sadaka zakka bata taba tauye dukiya ba sai da ta bunkasa ta sai ce wa ma zada Allahu abdan bi afwin illa izza Allah bai taɓa wa yi wa bawa wani abu ba in yayi rangwami sai dai ƙara ɗaga matsayinsa kinan kai afuwa kai rangwami ɗaga matsayinka Allah zai ya ce wa lan yi zai Allah usa sai na sai ce mai wa man tawaza a lillah wa ma tawaza a hadun lillahi illa rafa a hullahu ba yadda za a yi kuma mutum ya kankan da kai ga Allah sai Allah ya ɗaga matsayinsa to kaga shi duk sanda kai afuwa kai rangwami saboda Allah sai Allah ya ɗaga matsayinka sai ya zama sanadin alheri gare ka da shi kansa wanda ya laifi za mu ga da yawa akwai gurare da yawa da manzan Allah ya yi afuwa sai wannan afuwa ya zama alheri da kisar sumama sumama jagora ne a ƙasar yamma. sarki ne a yamama garin su matul kaza manzan na rindina ya tura ta kamo shi rindina guda ta damƙo shi yana hanya zuwa makka aka kawo shi madina manzala ya ce ku daure mishi a masallaci suka daure shi a filan masallaci idan annabi ya zo yi sallah sai biyo ta gunsa ya je ya mama. sai ce in ka kashe ni ka kashe mai lifi domin shi ya san mai lifi ya ce in kuma ka kyale ni to ka kyale wanda zai godiya ya ce in kuma fansa ce so godiya faɗi ko nawa ne zan biya tun da sarki sai sai manzala ya banza da shi ya wuce aka yi kwana uku a haka a ranar na uku sai manzala ce ku kwance shi ya tafi ka duba ba ga rindina aka tura ta kan shi a ba zai annabi shi ku kwance shi tafiya sa an kyale shi ba koko wannan abin da aka yi masa yana fita daga masallaci kawai sai je shiga ya wanka sai ya dawo masallaci gurin annabi ba ka wanda ya masa magana sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah matsayi an ƙara daga ƙara ko matsayi ne ya daga matsayi ne ya daga ya musulunta sai mazala ya ce yaya kana wace hanya ta aka kama ka ya ce yana hanya zai je maka ne ya yi mai ibada ta umara ta jahiliya sai mazala ya ce to je ka yi na musulunci sai aka koya masa kawai zai tafi makka yana da wafi shi ƙure shi ga yanayin da yake na musulmi ya suka ce aukai ma ka shiga sabon addinin sai ya ce a'a suka ce fa ake yasu ya ma mai ce a'a walakin ni aslamtu yace musulunta ne yace kuma tunda kuka yi izgili ga musulunci daga yau ba za a ƙara kawo muku alkama daga ƙasata ba sai annabi ya ba da izini kaga yanzu musulunci zai fara aiki kuma suna samun alkamar da suke gurasa ne daga yaman daga ƙasarsa yace to daga yau ƙwayar alkama ɗaya ba za ta ƙara shigowa maka ba sai annabi ya ba ta kwastan duki kawai yana zuwa ya hana shigo da alkama ya hana sayarwa ƙurashawa sai yunwa suka turo ta ga gurin annabi ya duba zumunci don Allah ya duba zumunci na alaƙar da take tsakaninsu ta jini ya bari a kawo musu alkama sannan maza la yau su mama magana sannan aka ba su alkama aka sayan musu kaga ashe afuwar ta yi amfani ko yi ba saboda haka muddin ka fahimci cewa in kai afuwar zai yi tasiri to yi afuwar ya fi shi zai ce faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah innahu la yuhibbu zalimin lalle yadda sha'anin yake Allah maɗaukacin sarki baya san azzalimai ba ba zai taɓa goyon bayan waɗannan azzalimai ɗin ba saboda ne Allah baya goyen bayan zalunci Allah ka ciye shi na'am ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم azabun أليم to a ayar da ya gabata da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna la yuhibbu zalimina lallai Allah baya ƙaunar azzalimai masu ta'addanci dan kada wani wanda aka yi ma irin wancan zalincin da ya gabata a baya da Allah ya ce idza asabahumul baghy hum yantasirun don kada ya ji tsoron kar a ce ya yi zalunci in ya bi kadin haƙƙinsa yalla ya ƙara maimaita wannan aya don a nuna bin fa kadin haƙƙi na zalunci da aka yi maka bai shiga cikin wancan zalunci ba kana da haƙƙi a matsayinka na musulmi sai Allah ta'ala yake cewa wala manin tasara Allah ta'ala yake cewa dukkanin wanda ya nemi wato ramuwa da ramako da ɗaukan fansa a kan zalincin da aka yi masa ga wannan azalimi da ya zalince shi bayan ta tabbata cewa shi ya zalince shi shine ma'ana ba'a da zulmi bayan zalincin da aka yi masa ya bi kadi ya nemi haƙƙinsa Allah ce to ba to wancanan ka masu wannan sifa ma alaihim min sabi babu wani dama da za a iya kama su da laifi ballantana a hukunta su a su suka bi saboda haka babu wani abu da za a yi musu abinda suka yi daidai ne ba na kenan har yanzu ana tunatar da cewa kana da dama fa in aka zalunce ka kabi kadin abinka wannan shine abin da ayat take nufi ma'ana kenan maninta tsara min zalimin la'u duk wanda ya nemi ɗaukar fansa da bin kadin wanda ya zalince shi ba da ta haƙuƙi hukuki zulmi bayan ya tabbatar da wannan ɗin ya zalince shi ne to fa ula'ikal muntasiruna to wannan fa ne suka nema kansu dama suka nema kansu haƙƙi saboda haka babu wata hukuma a kansu babu wani abu da za a kama su da shi na laifi ballantana har shari'a ta hukunta su Allah ta'ala ya ce innamas sabil Allah ya ce ai dama ta yin ukuba da kamu na laifi da koro yana tabbata ne alal ladina yazlimuna an akan waɗanda suke zalintar mutane aka kurum babu dalili waya buhuna fil ardi bi al kuma suna yaɗa barna ban ƙasa ba tare da wani haƙƙi su ne za a kama su su ake da dama a kama su a hukunta su Allah ta'ala ce ula'ika wancananka ma'ana masu irin wannan ali wanda suke zaluntar mutane kawai ban kasa ba tare da haƙƙi ba Allah ce lahum azabun alim azaba mai raɗaɗi ta tabbata wato a kansu ma'ana azaba mai raɗaɗi za a yi musu amma wanda shi ba haka yake ba haƙƙinsa ya bi shari'a ba za kama shi da nufi ba kaga har yanzu shari'a tana nuna maka idan fa an zalunce ka kana da zafi kana iya bin haƙƙinka a rama maka kwatankwacin zaluncin da aka yi maka ko kuma kana iya yin afuwa in kaga dama wannan duk kana da wannan dama don kada kai tunanin cewa in ka yi za a kama ka da laifi shi sa da yawa nakan yi mamaki ka ga wani an cutar da shi kuma ya san ya cuta tayi kuma shi in yi haƙura bai da abin da zai mai da wannan abin da aka cutar da shi sai ce a biya shi suka ji mutane sun taru suna kai kamar ba musulmi ba eh. an baka haƙuri an baka haƙuri ai musuluncin ne ce ba na? ina fata an gane ba haka al'umma mu ce ba su gaji mutu ya ce wannan kaman ba musulmi ba kai ana ta baka baki ana ta kaza kai ba za ka kuka san halin da yake ciki ta yi wannan abin nasa da aka ɓarna tambar bai da yadda zai iya samun wani ko mai yiwa da wannan abin yake rayuwa sai ce shi ke na kawai sai ce zona ya haɗe hannu yana da dama ce a shakinsa kuma in ya ce a biya mu ba bai laifi ba shari'a ga shi na mun gani karar Allah ya faɗa sau da ka ashe wannan kalmar da ake faɗa kai kamar ba musulmi ba daidai ba ne ina fata an gani in za ka shiga kai sulu ka shiga kai sulu in ka ga ya kafe baka san me yasa ba to sai a yi mashi shi mai laifin magana don mai sashi mai laifin maza masu magana ba a ce to kai ka biya mana hmm. haka ne ko ba ka bane sau da ka sai mun canja tunani a nan ba daidai ba ne wannan al'adar tamu ta ci karo da shari'a ya halatta a ba shi haƙuri in ya haƙura fa ni'ima in bai haƙura ba sosai a wa shi wanda ya mata ɓargaza laifi magana a ce to kai kuma bai shaƙi domin ba a san dalilin da sai ce ba zai haƙura hmm. amma ba daidai ba ne har ma a dinga cewa kamar ba musulmi ba to kenan an ce kamar ba musulmi menene kenan arne ne shi gome bayan kuma musuluncin ne karar ma qur'ani ce ba sa ina fata an gani shi da Allah ya ce waɗannan babu wani dama da za a kama su da laifi wanda ake da dama na kama su da laifi da hukunta su su ne waɗanda suka zalunci mutane ba tare da haƙƙi ba a ban ƙasa kuma suka yaɗa ɓanna a ban ƙasa to waɗannan su ne wato azaba ma mai raɗaɗi ta tabbata a kansu kaga su suka fi cancanta kenan a hukunta na a cikin kuce to wannan da to yau masu abin din marayu ba su kawo ba wannan arabi su kawo ba su kawo nawa aka samu wajiya to to Allah da ɗaukaka musulunci da musulmi ya kaskanta da kafirci da kafirai marasa lafiya na gidaje da asibitoci Allah ka ba su lafiya magabatan mu Allah ka ci kansu da rahma Allah ya sa mu cika da kyau da imani Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya karba mana ibadun mu a wannan wata mai albarka dukkanin masu bukatu na alkhairi Allah ka biya mana waɗanda ke cikin damuwa Allah ka yayi yan uwanmu da suke cikin matsalar tsaro Allah madaukakin sarki ka kawo musu dauki